gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a iya kuma jin za a iya kuma kama mu ta yanar gizon mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma 27 ga watan Maris na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan bangar siyasa. Musamman ma yin la'akari da zabukan da suka gabata, ko me masana ke cewa game da illar bangar siyasa? gaskiya mummunan abu ne sosai kuma ba ma fatar a ci gaba da irin wannan kuma muna jawo hankalin duk wanda suke shugabanci a yanzu har daga shugaban kasa gwamnoni 'yan majalisu da na da na jihohi da na kasa gaba daya lalle a ɗauki matakin da za a hana wa'ina al'amuran gaba daya. To Zara sha'anin bangar siyasan nan babban kalubale ne ga ci gaban matasa a kasar mu ta Najeriya. Abin ya bani mamaki wannan karan da gaske. Irin tashin hankulan da aka samu a wasu jihohi kamar Bauchi, Benue, Plateau musamman ma a Kano abin alawadai ne. Shi yasa yau wakilin mu na sashen Hausa Nasir Alhikaya ya tattauna mana da masana akan wannan batu. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce me kuke tunani me yasa wasu matasa suka amince aka yi amfani da su wajen bargar siyasa a zaben da ya gabata ga kuma yadda kuka amsa mana. Amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin Balkisu Tahiru Ibrahim inda ta ce Assalamu alaikum jahilci zaman banza da rashin sanin illar hakan. Sai Mujahid Aliyu Abubakar inda ya ce jahilci da kuma ba su miyagun kwayoyi. Daga nan kuma sai amsar awwal gali awwal inda ya ce rashin ilimi, sana'a, talauci da sauransu. Sai Aminu Musa Ahmad inda ya ce jahilci babbar cuta. Sai amsar Shehu Ibrahim inda ya ce rashin sanin ciwon kai. Sai Bodmas Musa inda ya ce Allah ya shirye mu da bangar siyasa. Amin. To sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Umar Faruk Abubakar inda ya ce rashin ilimi da tarbiyya shine kawai. Sai amsa daga Ibrahim Iro Madoke ke kura. Allah ya sa na faɗa daidai. inda ya ce yau da gobe talauci ne da rashin aikin yi kawai. To amsa na gaba kuma ta fito daga wurin Sani Adamu Gamji inda ya ce rashin aikin yi ne babban dalilin da kuma karancin ilimi da son zuciya. Sai Aliyu Aminu Umar inda ya ce karancin ilimi da kuma illar shaye-shaye. Sai amsar Aizad Hadeja inda ya ce jahilcin na rayuwar yau da gobe shine ya sanya su haka galibin waɗanda suka yi hakan dama rayuwarsu ba mai amfanar da al'umma ba ce sai raihan zunnuren inda ya ce talauci kawai sai amsar tasiu aminu bebeji alasa na faɗi sunan nan daidai inda ya ce rashin sanin ciwon kai da kuma sakacin gwamnati na rashin samar musu aikin yi sai amsar usaini muhammad inda ya ce rashin sani abin da ya kamata da kuma talauci shine kawai. To sai kuma amsar Abdulaziz Muhammad inda ya ce rashin aikin yi rashin imani da rashin adalcin shugabanni da rashin tarbiyyar su matasan kansu. Sai daga Rabi'u M. Yusuf inda ya ce rashin ilimi ne da jahilci da kwayoyi. To sai kuma amsar Aliyu Abdullahi inda ya ce rashin aikin yi ne kawai da kuma rashin kishin ƙasa. Sai Hamza Aliyu Yana inda ya ce jahilci ne kawai da kuma tsabar talauci. Sai kuma amsar mu na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce rashin ilimi da rashin aikin yi domin dai duk wanda ke da ilimi kuma yake da aikin yi to ba zai taɓa yarda ya shiga cikin aikata wannan aika-aikan ba. Sai Sama'ila Idris Sale inda ya ce kwaɗayin naira dubu ɗaya ne kawai. Sai kuma amsar Tanimu Inuwa inda ya ce Assalam yau da gobe talauci da rashin aikin yi shine umul a ba'isin shigar matasa harkar bangan siyasa. Sai amsar mu daga Adam Aliyu Tela Gurum daga jihar Filato. Inda ya ce to a gaskiya ana wa tunanin abin da yake sawa matasa suke mika kansu da ake amfani da su wajen bangar siyasa amsar ita ce rashin abin yi wato zaman banza. zaman kashe wando tare da jahilci domin ba za ka taɓa ganin wanda yake da digiri cikin 'yan bangar siyasa ba. To amsa mu na ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin Sadiq Ismail inda ya ce, saboda buhari ya musu karyar zai ba su aikin yi amma daga baya ya hana su ya ce musu malalatu kuma to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Abubakar Gurawa tare da Aliyu Waziri. Ina tare da barista Abubakar Kurawa wanda ya sha yin sharhi kan lamura da suka shafi na shari'a da kuma lamura ma dai na siyasa din. Sai kuma Comrade Aliyu Waziri wanda dan gwagwarmaya ne. Ah, wanda shi ma zai taimaka mana wajen wannan sharhi da farko bari mu fara da comrade comrade me zaka ce ka duba ina jin ka zagare ka ga yadda aka gudanar da wannan zabe me ka ce kan wannan matsala ta bangar siyasa da ta sake kunno kai sosai yanzu to ah, alhamdulillahi rabbil alamin ah, godiya ga Allah da yasa aka yi zabe aka gama na shugaban kasa da na gwamnoni da farko dai zaben da aka yi na shugaban kasa an yi zabe ne mai kyau mai tsafta mai sauki amma da aka zo na gwamnoni sai muka ga abu ya canza wannan yana nuna kirikiri mutanen da suke shugabancin state su suke ɗaure gindin a rinka yin banga ta siyasa kamar a misali jihar gombe akwai kalare jihar kano akwai 'yan bangan jihar bauchi akwai 'yan koram da wasu manya da suke amfana da wannan tafiya gaskiya wannan mummunan al'amari ne jihar ribas ma ya akwai wasu yan ta'adda to jihar ribas akwai su ah, dama ribas abin da ya shafi wayannan abubuwan an san su ba su da tsafta a siyasance kamar yadda ake a cikin arewacin najeriya amma wannan wani siyasa ce wadda take kawo mana illa da mishkila da ci gaban matasa a najeriya gaskiya mummunan abu ne sosai kuma ba ma fatar a ci gaba da irin wannan kuma muna jawo hankalin duk wanda suke shugabanci a yanzu har daga shugaban kasa gwamnoni 'yan majalisu da na da na jihohi da na ƙasa gaba ɗaya lalle a ɗauki matakin da za a hana wa'ina al'amuran gaba ɗaya don bangar siyasa ya dawo ina jin wani hira da najatu da najama ahmad ta yi a kano take cewa bangar siyasa ya sa aka kashe mata mijinta yasa take gwagwarmaya har izuwa yau take wannan gwagwarmaya wannan babban illa ne a matasanmu da muke fama da su a najeriya a yanzu kuma su ta bangaren matasar ma ana amfani da su a biya su kuɗi a kashe wani ko a cutar da wani ko a kwaya ko a wani abubuwa da sauransu amma wa'inda suke haifar musu da wa'innan abubuwan baka ganin 'ya'yansu a wannan gurin baka ganin 'ya'yansu suna aikatar da wannan al'amarin kuma baka ganin suna yi. Wato ma'ana yin wannan abin ya faru aka biya su naira ɗari biyar dubu biyu kuma dubu nawa ne so ka kashe wani shikenan 'yan eh, siyasa yin sun ci sun hau kujerun sai su manta da matasan. Ah, barista kurawa kafin mu duba lamarin a shari'ance shin a ina ma kai zaben gwamna ne na yi zaben gwamna a jihar kano ba mu labari ina tana cikin jihohin da muke san ya ka ga yadda muke samun labari daga na abu yadda aka samu banga wannan zaben da aka gudana to gaskiyar magana wato zaɓe na farko da aka yi na gwamna sati biyu kenan da suka gabata an yi shi kusan in ce ba tare da an samu wata matsala ba an yi zaɓe lami lafiya mutane sun fita sun jefa ƙuri'unsu sun kuma zaɓi jam'iyyin da suke so amma kuma zaben da aka zo aka sake yi na kamar karashe kenan da aka karasa wancan da aka fara a shekaran jiya kenan zan ce ko ranar asabar din nan da ta wuce gaskiya ya zo da matsaloli kuma matsalolin sun zo ne sakamakon ra'ayoyi na 'yan siyasa da amma wancan din ma cikin dalilan da aka bar aka dakatar da wancan zaben ai akwai tashin hankali akwai tashin hankali amma bai kai irin wannan ba domin tashin hankalin da ya faru a wancan zaben dan kankani ne tunda guraren da tashin hankalin ya faru ba su wuce ka riga su ba ba kuma ba mu ji labarin inda aka ce an kashe wani ba ba mu ga bidiyo ko wani hoto da nuna wani an masa mummunan rauni ba kawai abin da muka ji labari an samu labarin akwai yan tashi tashin hankula a gurare kaɗan kaɗan haka wanda kuma jami'an tsaro sun sha karfin al'amarin amma a wannan karan sai ya zama to kamar shi jami'an tsaron ko bacci suke yi ko ko a sun nuna halin ko kula ne suna kallo aka ga kashe mutane ana ji musu munanan raunuka ga hotuna nan ga videos nan abu ya munana ya munana ya munana munin da gaskiyar magana sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a comrade Aliyu waziri wannan lamari za mu iya cewa kusan a dubu biyu da sha biyar kamar ba a samu irin waɗannan abubuwa da suka kai ga kashe-kashe duk da zaben yayi zafi karo na farko ma da za a ce demokradiyya ta ba wa dama ko kuma in ce adawa ta taɓa cin zaɓe kina najeriya daga 2015 har ana cewa in Allah ya kai mu 2019 zaben masu yafi inganci amma ga waɗannan abubuwa suna dawa mai hakan ke nuna a demokuraɗiyya ne. Wajen abin da yake faruwa, kaga 2015 mutanen da suka jagoranci ainihin gudanar da zaɓe a Najeriya gaskiya mafi yawancinsu sun gudanar da zaɓe ne tsakani da Allah. kuma sun kafe don duk wani mataki da kake tunani za a ɗauka a biyar a sanya mutanen nan su gudanar da zaɓe irin son zuciyar wannan gwamnatin sun kiyar da shi an yi zaɓe na tsakani da Allah an kuma tsaya an yi abu watan abin da da ya zo kuma 2019 yanzu da wannan zaben ya zo sai abin ya canza wa'inda suke cikin kan kujera ba su yi mutane adalci ba shi kansa shugaban kasa janar muhammadu buhari ya ce duk mutanen da ba su yi muku adalci ba kar ku zaɓe su musamman ma gwamnoni domin shi ai adalcin ya sa mutane suka fito suka ba shi ƙuri'a ɗari bisa ɗari a ko ina na yankin najeriya a inda ma bai samu ƙuri'a ba dubu da sha biyar ya samu a wannan karan amma kaga abin da yake faruwa a gwamnonin nan ba su da adalci ba su mutane abin da ya cancanta ba kuma sun tabbatar in aka bari aka yi gudanar da zaɓe yadda ake so tabbas za su faɗi zaɓe tabbas za su kai ƙasa saboda tsakani da Allah gwamnoni su ne ƙashin bayan tattalin arzikin Najeriya. duk gwamnan da bai ma state ɗinsa aiki ba bai kuma tura zuwa ƙananan hukumi an yi musu aiki ba wallahi dole a shiga cikin halin ha'ula'i dole a tsinci kai cikin talauci dole a rasa aikin yi dole a rasa inda za a saka tsakani da Allah magana ta gaskiya 2015 zaben ya fi tsafta ya fi kuma ba da abin da mutane suke nema 2019 kuma an saka son zuciya da kuma san in ci gaba da zarcewa bayan kuma ban kyautata mu al'umma ba muna tunanin apc ta ce canji canji idan mutum bai kyautata ba kawai ya fita ya ba mutane guri ko a cikin gidansu ma mun sha faɗin cewa su yi canji ko a cikin jam'iyyarsu so amma za ka gani abin da yake faruwa a zamfara yanzu in ka kalla ba canji ba ne wannan a san zuciya ne karara mutane ga abin da suke so kuma wani ɗaya mutum ɗaya ya kafe ci ai sai abin da yake so za a yi saboda wannan wani abu ne daban tunda kusan zan iya cewa ai an yi zaɓe a jihar ko ina wata watakila ban sani ba ban je jihar zamfara ba duk abin da yake faruwa a zamfara yanzu duk sakamakon sa siyasa ce wa yanzu abin da aka yi a Kano zai iya leading din abin da yake faruwa a zamfara abin da aka yi a Benue zai iya leading din abin da yake faruwa a zamfara abin da aka yi a Biriba zai iya leading din abin da yake faruwa a zamfara ka san daga ranar da kike nufi da kalmar leading yau abin da nake nufi zai iya jawo ya haifar da matsalar da aka samu a zamfara abin da aka yi a Kano zai haifar da matsalar da aka samu a Zamfara zai haifar da matsalar da aka samu a Ribas so saboda dalilai da dama ya haifar da matsaloli da ba hanyar da ya cancanta ba mai girma janar Muhammadu Buhari mutum ne nagari mai kima mai sanin ya kamata na tabbatar ba zai taba kiran ko ganduja ko jami'in tsaro ko polis ko aiji ya ce je ka Kano ka kashe mutane ba ba zai ba wato barisa abubakar kura bari mu tawo ta bangaren shari'a hmm. shin ita dokar najeriya mai ta tanada ne ga ranar zaɓe kawai wasu matasa su ɗau makamai su watakila har da ma kawo kashe-kashe da satar akwatuna mai doka ta faɗa ne a yi musu. to gaskiyar magana a bisa ta duk da dai cewa a baya shugaban kasa ya dan tauna aya saboda tsakuwa ake cewa saboda aya ta ji tsoro akan maganar harkar satar akwati da rikicin zabuka gaba daya amma a dokance abin da shi doka ta tanada shi kundin dokokin najeriya na bangaren ayyukan zaɓe ya yi tanadin cewa duk wanda aka samu da laifin ɗaukar akwatu. ko ko a'a ya shiga cikin wani rikice-rikice na zaɓe kowanne laifi akwai yanayin hukuncin da aka yi masa amma kamar maganar satar aukatu na san cewa akwai doka da ta tana cewa duk wanda aka samu da wannan laifi aka shi ko aka yi bincike aka tabbatar ya aikata shi to lallai ya kamata akalla a daure shi tsawon shekara biyu yawa idan kuma wani laifi ne daban kaga shi ma akwai tanadin da doka ta yi akwai election violence in kun misali aka samu mutum kaga ya kashe mutum a harkar zaɓe ne kaga wannan maganar mata tashi daga kan aikin zaɓe an zo kuma laifin kisan kai ne wanda kuma kowa ya san hukuncin laifin kisan kai a dokar najeriya Dumi za mu yi fata yanzu tun da a cikin ma waɗannan zababuka an samu waɗanda yanzu haka suna lahira to gaskiyar magana fatan mu guda ɗaya shine yan siyasa ba daidai bane suna ɗaukan siyasa kamar wani abu na wayi ko a mutu ba shawara na nufi ba tun da an samu irin wannan ah, watakila ko waɗanda za su yi kira a zakulo waɗanda suka yi waɗannan kashe-kashen mm. domin a hukunta su. Ai wajibin hukuma ne, wajibi ne akan duk hukumomin da alhakin wannan ya rataye a wuyansu da tabbatar cewa sun binciko waɗanda suka aikata a to rayukan mutane za su tafi a banza ne ko ko za a ciwo mutane ciwo a ji musu munanan raunuka kuma shikenan ya zama cewa wanda suka ci musu ciwon kawai sun ciwo fi kenan kamar yadda ake cewa wai wani ya ci banza misali ai ba daidai ba ne a ce mutane sun yi laifi ba a yi bincike an tabbatar da waye ya aikata laifin ba ba daidai bane mutane sun aikata munanan barna irin wannan a ce kawai an bar su shi kenan maganar ta wuce an tura ta karkashin kafet ba ya zama wajibi akan hukumomin yan sanda jami'an tsaron Najeriya da duk wani mai ruwa da tsaki a harkar bincike da shari'a su tabbatar cewa an binciko wanda suka aikata laifuka musamman lokacin zaben da suka gabata a jihar Kano domin a hukunta waɗanda suke wannan wato banda jihar Kano muna taɓo sauran yankuna inda aka samu irin waɗannan matsaloli Comrade Ali Waziri yawanci in abu ya faru kamar a ah, siyasa ne kowa wajen zaɓe sai ya ce kamar mutuwar kaka ne kawai ko kuma ce eh, magana ta riga ya ta wuce da an sanar da sakamako wanda ya dai ya mutu kwanansa eh, sun ƙare in ma yankin arewa ne a ce kawai shi kenan ko Allah ya isa ko Allah ya ji kansa da rahama. Ka san somi wannan al'amari gaskiya ba ma son wa kan adalci gaskiya tsakani da Allah saboda in ka kalli kasashen waje idan aka ce mutum ɗaya ya mutu saboda mutum ɗaya kwanan na ina kallon wani ya je ya buɗe wuta ya kashe musulmai da yawa duk da prime minister na ba musulma ba ne amma irin yadda ta nuna ta jajirce oh, kana magana new zealand new zealand to mu a nan a afirka ba ma a najeriya kaɗai ba a afirka gaba ɗaya idan ka zo kai a banna aka kashe wani ko sanadiyar ka da sauransu ba ka bar kujeranka ba domin kai za ka iya ma in gizo wannan bannan ta karkashin kasa don ka ci gaba da in kujerar ka. to tsakani da Allah idan bamu canza halayenmu ba ba mu canza aƙidunmu ba mu canza tunaninmu ba da mu da mu ake mulka ɗin da wanda suke mulkanmu da kuma wanda suke fitowa su zaɓa tsakani da Allah za mu ci gaba da zama a inda muke kuma ba ci gaba. Eh, Banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci hawan kowa. rigar sakawa ta zarce ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa. To madalla har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe shirin matasa. bari mu koma ga tattaunawar wakilin sashen hausa nasiru el hikaya da abubakar gurawa tare da aliyu waziri domin jin abin da dokar ƙasa ta tanadarwa 'yan bangar siyasa barisa abubakar gurawa wannan siyasa da ya kamata siyasa a tsarin doka ta zama ko a mutu ko a irin mutum in ya ga dama yana iya zabar ya yi irin wannan siyasa cewa duk yadda za a yi koma me zai faru sai ya ci zaɓe a wannan ba daidai ba ne domin idan ka duba mu daga kundin tsarin mulkin najeriya shine ya ba wa duk ɗan najeriya damar zaɓi ka zaɓi abin da ranka yake so kana da freedom of expression kana da freedom of kaza freedom of kaza freedom of kaza ga sunan sashi ga eh, chapter na hudu na kundin tsarin mulkin najeriya ya ba ka cikakkiyar dama a matsayin ka na ɗan ƙasa ka zaɓi abin da kake so to wane ne ya isa a ƙasar ya zo ya ce dole sai abin da kake so zai yi tunda dokar kasar da wadda da ita kowa yake alfahari duk wanda za a rantsar akan gwamnati za a rantsar da shi ne akan zai kare dokokin kasa to disam doka da yake da ya rantsuwa akan zai kare ta ita ce ta baka damar ka zaba abin da kake so to dan me mutum zai ci dole sai ka zaba abin da shi akwai wata loga da aka bullo da ita cewa ah, duk yadda za a yi gara ka ci zaɓe in ya so a gamu a kotu don haka duk abin da mutum ya yi kawai shi kenan a je kotu sai mutum ya ɗauki kwararrun lauyoyi san manya-manyan lauyoyi sai a je kawai ta shari'a Eh, sai yadda hali a wannan magana ce ta masu karancin ilimi don mutumin da ilimi ya wadace shi ai ba zai ce wai lalle ya ci zaɓe ba kawai a haɗa a kotu ai ya kamata ka duba in ka ci zaɓen nan wasu za ka mulka ne ba al'umma ba ne to al'umman da kai kake so ka mulka su kuma ba kai suke so ka mulke su ba me ya fa'idar ka zo ka tsoro kanka akan su dole sai ka yi musu mulki ai ba haka ake yi ba a duk inda ka je a duniya democracy wai aka ce is a government of the people for the people and by the people to ana nufin wai ita demokaradiyyar nan fasara wannan da eh, ita demokaradiyyar nan wai ma'ana kenan gwamnati ce wadda aka yi ta dan mutane saboda mutane kuma dan ci gaban su misali to idan misali kai ka zo ka ce lalle lalle ba kai jama'a suke so ba amma kai kanka kake so kana son dole sai kai mulki to za ka mulka al'umma ba kai suke so ba amma ka zo kana yi kana bata lokacin ka ne babu wani abu da za ka yi ka burge su comrade ina da wata tambaya da nake son ma ko shin ya ake a samu yan bangar siyasa ne ta ina yan siyasa suke samun mutane da suke sa su yi wannan bangar eh, misali in bayan siyasa za ga babu wasu yawan irin waɗannan 'yan bangar sai lokacin siyasa kaga an je gari an rurrusa alamun wata jam'iyya ko kuma ma mutum aje har ma cikin gidansa ma a sassara mutane kai har dabbobi ma yana zuwa ka kashe su kawai ce an je shara ka san matsalar son duniya ne hmm. a ah, tsakani da Allah in ka duba ka kalla kafin zaɓe za ka ga ba wannan ba ba 'yan bangan siyasa amma saboda sun san mutane dan eh, naira ɗari biyar ma ka ba mutum sai je kashe wani sai je ji wannan ciwo so sai su kiretin wannan abin saboda ya zama na kariya a gare su don ba za su iya hayan police ko soja ko dan sanda ko civil defense ce zo ku yi mana banga ba amma mutanen da suka jawo su a jikin su dama mutane suna cikin talauci suna cikin kunci kuma shi yasa gwamnonin suka kiwa mutane aiki in banda rashin imani a ce mutum ya shi wata takwas tara ba salari to ta yaya za a samu sauki kaga yan kwangila sun yi aiki a state ba ba a biya su kudaden ba duk irin wayannan abubuwan ya haifar da matsanancin talauci a cikin al'umma shi yasa zaka ga mutane mutane suna haihuwan al'umma ba yadda za su yi sai rike su sannan kuma a karke al'umman da aka haifa din sai a mai da su kuma su zama yan banga ana biyan su naira ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu daga karke sai kaga sun haifar suna zuwa suna kashe su saruwa wannan su saruwa don ba su da mafaɗi. amma da da mafaɗi ai ana jawo hankalin mutane su daina banga su daina banga saboda bangan nan da suke ba abu ne alkhairi ba kuma abu ne wanda zai taimaka wa kasar mu da ci gaban matasan da suke hali muke ciki muke muke fama da su yanzu a Najeriya. Wato comrade kana so ka ce da ƴaƴan talakawa ne ke yin banga. Mafi yawanci ƴaƴan talakawa ne 90% ƴaƴan talakawa ne ba za ka taba yanzu shi in an ce za ka taba ganin dan gwamna ya yi banga da shi. ka taba ganin dan eh, kwamishina an yi banga da shi ka taba ganin dan ciyama an yi banga da shi duk cikan su mutanen da sun samu dama da sun samu dama su kwashe ayansu su kai su waje su yi karatu a waje su gama su dawo su ci gaba da mulkan ku su kuma inna ƴaƴan da ba su da gata a ba su naira ɗari biyar ɗari biyu dubu ɗaya a sa su je su eh, hara su kashe wancan su tama da wancan hankali su yi bangan dan su samu abin da suke so in suka samu kuma sun watsar da su yanzu a yanzu ba an yi siyasar an gama ba wanda aka faɗa ya ci zaɓe ya ci zaɓe wanda kuma bai ci zaɓe bai ci zaɓe ba amma wanda aka sanya su bangar har nan da shekara hudu ba za a sake neman su ba sai nan da shekara uku da rabi zuwa shekara hudu sannan a sake neman su a sake kake wannan abin da nasu a basu shi yasa tuntuni muke kira da matasan Najeriya gaba daya wai za musulmi kake ko kristan ko kabilan wani irin yare kake ka bar maganan banga ka yi kokari ka nemi naka na kanka don ka tashi daga hannun mutanen da suke mulkanka suke kuma muka mulkin mulka a karkashin um, um, um, shugabancin su ba turawa bane su bakake ne irin ka kuma daga cikin jinsin jinsin ku suka fito amma kuma suna muku mulkin mulkawo mm-hmm. ah, barisa Abubakar kurawa za mu duba abin da doka ce tanadi kamar yadda kwamar yake faɗa wasu kila ma kuɗaɗen da ake bayarwa har matasan nan su je su kisa ba sa fin naira ɗari biyar naira dubu ɗaya eh, a dai tsari kamar ma na diya irin na musulunci diyan rai ina jin fiye da miliyan sattin ne hmm, mutum zai ina ga hamsin da wani bai kai sattin ba hmm, eh. to amma a dokokin najeriya yanzu in ka kashe rai akwai maganar diya ne ko kuma Eh, in an kama mutum da wannan laifin shi ma shi kenan za a iya yanke masa hukuncin kisa ne eh, to in har an kama ka kasan shi a dokar najeriya kisa iri biyu ne akwai kisa na ganganci akwai kuma kisa na kuskure shi ne ake kira manslaughter da kuma murder eh. misali so idan misali mutum ya kisa irin na ganganci ne to ai hukuncinsa kisa ne kawai a je ko a rataye shi ko a bude masa wuta kawai a hangin dai a rataye shi dai yawwa amma yanzu an nena fayarin <laughs> su kwada yawan nan sojoji kenan yawwa so ko dai a kashe ka ko kuma idan an kama ka da a laifi na kisa ne bisa kuskure to wannan za a iya yanke maka hukunci daga shekara bakwai shekara goma shekara ya danganta da yanayin irin laifin da ka aikata da irin yanayin defense din da ka samu da kariyar da ka samu kenan da ta shehedu da ka bayyana wa kotu wanda suka gamsar da kotu cewa ya lallai ganganci kai akwai kisan ma da za ka iya yi in ya tabbata cewa lallai ganganci ne ko a kuskure ne ko a lallai dole dole ce za ka wannan kisan za a iya sakin kama ka tafi to bari sayin haka ne a hmm. iya lamuran ka na shari'a da ka lura da su hmm. misali akwai inda aka taba samun mutum da laifin ya yi kisa a najeriya hmm. aka yanke masa hukuncin kisa aka zatar in ba 'yan fashi da makami ba eh to gaskiyar magana ka san wato shi hukuncin kisa in ka ce yankewa wani abu ne daban zartarwa ma wani abu ne daban za a iya yanke maka hukunci yanzu idan ka je prisons din mu ga suna ko kwana kwanan bayan mun je mun dan yi bistin prison a Kano hmm. gidan yari kenan na samu mutumin da na kurmawa mm. na samu mutumin da an yanke masa hukuncin kisa shekara goma sha ɗaya kenan har yanzu yana zaune yana nan a zaune a ciki ba a zartar ba so zartarwa daban ita ko ta aikin ta yanke ne in alkali ya ce wani na kama ka da laifi ka kashe wani saboda haka tsarin doka na bangare kaza da kaza ya yanke ma hukuncin kisa saboda haka na yanke ma na aje a kashe ka to in har lokacin da za ka yi a filin wannan shari'a ya wuce ɗaukaka ƙara kenan ya wuce to ya kamata a zartar maka da hukuncin kisa amma a dokar najeriya a makuntan najeriya masu madafan iko sai ga ban san me yasa suke jan kafa a irin wannan al'amura ba sai ga mutum ya an yanke masa hukuncin kisa shekara goma shekara bakwai shekara uku shekara hudu Ina nan a zauna gidan yari ba a yi masa komai ba. Ya zama hukuncin ɗaurin rai da rai kenan. Wataƙila ma gwamna ya zagayo wata rana sai ya ce ya yafe masa. To a ƙarshe ah, comrade wani shawari za ka bawar daga jami'an tsaro zuwa su gwamnatoci da muke da su a najeriya don lokacin sai ga ana ma bangar ga jami'ai kamar na tsaro ma suna kallo ko ma ba sa yin wani abu akai to babban dai abu dai duk inda ka ga rikici kowane iri ne sansominsa daga wannan bangar yake farawa duk ranar da aka tashi tashin hankali kuma jami'an tsaro sun zira ido ko walo police ko soja ko 'yan sanda ba tare da sun ɗauki hukunci sun ɗauki mataki akan mutumin da haifar da wa'annan al'amura ba to daga ƙarke zai lidin dinmu daga cikin wata rigimar da ba za mu iya fitar da kanmu ba ina kira ga jami'an tsaron najeriya ga shi kansa mai girma muhammadu buhari shugaban ƙasanmu yanzu ya ce next level ya ce next level in ka ce next level kowa ya san da kiki bai zuwa next level to yanzu allah ya kawo shi ne level don allah don annabi amfani da wannan damar ya faɗi faɗin eh, ƙwallon eh, kiɗan a kaɗan ake ce musa ka faɗi wannan ka faɗi wannan wanda duk yayi bai daidai ba don Allah a hukunta shi ko ina ne shi ko waye shi don Allah don annabi a hukunta shi domin shi ne kawai mafita ga Najeriya shi ne mafita ga 'ya'yanmu shi ne mafita ga ƙannunmu shi ne mafita da abin da muke producing a gaba. don haka ina kira ga jami'an tsaron najeriya duk wanda aka ba shi dama aka ce shuduke mun guri kaza ba wai ana jiran sai shugaban kasa zuwa ce kai kaza bane kai abin da ya cancanta domin kai abin da ya cancanta ba shugaban kasa za a yaba kai za a yaba maka so ina duka ina jawo hankali sannan kuma ina kira ga su kansu wanda suke yin daban wanda ake ba su naira ɗari da sauransu su rinka duba baya Sin sun yi daban yanzu su duba 'yan daban da suka yi baya baya baya menene suka yi achieving me suka yi nasara a kai me suka amfana da shi gwanda mutum ya yi abin da ya san zai amfane shi amfani zuwa, matukar aka haifi aka haifi yaro ya zama na bai da amfani a cikin al'umma kaga akwai matsala sannan iyaye su kansu kuma su jawo hankalin 'ya'yayensu su sa yayayansu akan abin da ya cancanta su gyara tarbiyyarsu domin eh, wannan abin yakan faru ne daga eh, tarbiyya da babu a cikin a cikin gidajenmu yawwa to masu sauraronmu da kallon mu daga nan ɗakin ɗaukar shirye-shirye na sashen wasu na murar amurka kuma a cikin wannan shiri na yau da gobe eh, muke gode wa shi barista abubakar kurawa da muke tare da shi wanda yake hannun dama na sai kuma shi comrade ali waziri Ah, mun gode kwarai watakila masu kallonmu da sauraronmu wani lokacin za mu ɗauko darasin da ya shafi yadda matasa ah, in suka suna murna wani ya ci zaɓe sai su yi tsalle su kunduma a cikin kwata ah, su wanka ma yanzu a cikin kwata wani wata hanya ce ta nuna mutum ya yi farin ciki a tsakanin matasan Najeriya saboda haka mun ga kuma masu tafiya kuma kafa su tako su yi ta tafiya ina ga akwai wayanda suke cewa ya kamata duk wanda aka ce za a yi waka ya ce a'a ka yi zaman ka kawai a garin ku na gode kwarai da gaske. Lallai kam zara'u ya za a ce wai don kayi nasara a wani abu a ce za a maka wanka da kwata. <laughs> Gaskiya kam. To masu sauraron mu a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni Daniel Brown da mu na yau Mr. Nick Ivanov tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta